Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na ashirin da shida. Da sauri ta miƙe ta hau sama. Ganin su Ilham basa nan ya sa ta nutsu. Kwalliya ta gama yi mata sannan ta kalli kan gado. Inda ta ga lace na anko wanda su Ikram suka ajiye mata. Kallon Mima ta ta ce, "O kaya biyu gare ni." Ta maganar tana ciro wanda Arab ya bata. Mima ta da mamaki ta kalli haɗaɗɗen tsadaddan ɗinkin ta ce, "Gaskiya ki sa wannan ya fi haɗuwa." Wai zabgi! Ya sha tsada kam daga gani. mun ta zura riga sai dai bata kama ta ba, wanda hakan ya sake yi mata daɗi. Mima ta ce kai gaskiya kin yi kyau. Sai ka ce ke ce amarya? Dariya ta ita kanta ta shiga jujjuyawa, don tabbas ta san ta yi kyau sosai ba na wasa ba. Ta fito falo wanda ta ci karo da Faruk. Baki ya saki ya ce mun da wannan gayan fa, ai sai a kasa gane ki. Dariya ta yi tare da rufe fuska. ina kika samo kaya kamar amarya cike da jin daɗi ta ce ummi ce ta ce a bani kai ya jinjina a ran shi ya ce ummi na son yarinyar nan kayanta har ya fi nasu ilham sun leƙa za su wa ummi sallama suka ga tana sallah ya ce mu je na ajiye ki zan dawo na shirya kin san mu na kusa da ango shirin mu daban yake ta fito suka shiga mota sai murmushi take tana jin lallai yau daban take minar wannan kiran shine na kusan hamsin da ta mai hawaye ne suka fara neman zubo mata. Me Arab yake nufi? Ga shi har an taru babu kayanta ba labari. Waya su momi suke ta yi mata akan ta zo saboda akwai baƙi da suka zo daga Abuja. Suna so su wuce. Haka ta sa aka ɗauko material da ta ɗinka wanda take filanin za su yi fati bayan biki ta saka. Ta yi kyau sai dai baƙin ciki da takaici ya sa ko ganin kyan ba ta gani. Don wancan ta ci buri, kuma ya fi tsada da haɗuwa. sai ta ji da ba ta ce ya karɓo mata ba, tana ji ƙawayenta na gulmarta, ko magana ta daina yi. Duk yadda ta so ta daure sai da ta kasa hawaye ne ya wanke fuskarta, sai da mai kwalliyar ta gyara mata fuska ta ce, in kika ci gaba gaskiya ba za ki yi kyau ba, fuskar ki gaba ɗaya lalacewa za ta yi. Tana ji ƙawarta na cewa, dama son maso wani ai ƙoshin wahala. tunda ta shiga mota bata ce komai ba tsabar takaici da take ciki wanda take jin tamkar ta ɗaura hannu a kai ta yi ta zunduma ihu kiran ummi da ya gani ne yasa ya ɗaga yana zaune a cikin ofis ɗin shi yana duba takardu arab kana ina ummi ina gun aiki ba zan samu zuwa ba shi yasa na aiko miki da kayan minal kayan minal ta tambaya cike da mamaki tana sake duba ɗakin wa ka ba sannan yanzu Arab kayan da za ta sa har yanzu ba a kai mata ba, manɗo take ko manɗa, ita dai na ba ta baki. Miƙewa ta yi ta fito ko ina ta duba babu, tana hawa sama ta ga kayan munɗo, nan da nan hankalinta ya tashi ta ce, araf ina ji fa yarinyar ta ɗauka ba ta kai ba ta sa, tun daga kayanta a nan, ka tabbatar ka yi mata bayani? I ummi, ya faɗa yana raya ransa tabbas yarinyar ba ta da kai, ita hankalinta ba zai ba ta kayan ba su dace da ita ba yi sauri ka fito ka je wurin bikin ka san dai yau ana buƙatar zuwanka bari na kira faruk kar ya ƙarasa da ita in bai isa ba uhum salama ta gaji ji take yi duk jikinta ciwo yake saboda tsananin tafiya sai dai in ta tuno arziki sai ta ware yau sai biyayya take yi wa Jauro. Motar a ƙauye ta sauka ta kalle shi ta ce, Mu sai biredi ko ka san mutanenmu, Kallon ta yi ya ce, Salamu kina tunanin komai zai tafi lafiya? Rabona da su har na manta. Dariya ta yi ta ce, ko menene ai arziki ne ya kawo mu, sannan mugun da daneju da macido muka zo, ko ma menene su yi su gaji, ko sun ƙi ko sun so kai jinin su ne. Dubu uku ta ciro aka sayi biredi guda shida, suka biyo hanyar zuwa riga, suna ta keta gonaki da ciyayi, Salama har da kaya ta kusan takewa, ta ji azaba sosai. amma ta daure saboda zumuɗin samun dukiya. Sun sha tafiya ƙafafuwansu suka yi butu-butu. Yau ta ƙudurta za su koma ba za ta iya kwana wannan rigar ba. Tana samu ta amshi dukiyar ba abin da za ta zauna yi. Ta san ƙila su ce ba za su bayar ba sai sun zo ɗaurin aure. Ko za ta ce a ɗaura auren ma yau. ta dage da zancen auren a yi a miƙa mata dukiyar. Yadda tana zuwa Kano ba sai ta tare ba za ta sa Bilal ya sake ta Ta san tana nuna masa kuɗi zai amince, dadiya ce ta ƙwace a ranta don tabbas komai ya ƙi ba shakka filan ɗinta babu tuntuɓe bare tangarɗa. Zuciyarta fari fal ciki tana jin wani annashuwa na ganin ta yi kyau. da yadda yanzu take samun kulawa ita ma ana ɗaukar ta tamkar kowane ɗan adam motoci ne faki a wurin wanda kana gani ka san biki ne na masu hannu da shuni mundo ta ware ido tana kallon haɗuwarsu a ranta tana jinjinawa tare suka fito da Faruk ya nuna gate pass ɗinsa aka bar ta ta shiga shi kuma ya juya ba tare da ya shiga ba yana sauri ya je ya shirya Hasken fitilun gun da yadda aka yi dakoreshin ɗin gun ne ya haska ta. Cikin natsuwa take tafiya, tana waige-waige. Ko za ta ga su Ilham. Momi da ke zaune kan high table tare da ƙawayenta suna hira ta baya, ta hango Minal cike da jin daɗi ta ce, ga ta nan ma ta iso. Ta yi maganar tana sake kallonta. A ranta ta ce, amma ya ta shigo ita kaɗai ba ƙawayenta, bayan sun yi anko. Tana ji sanda suke tsara yadda za a shigo da ita. Kai ta girgiza. tsinannen rawan kai irin na Minal ba zai bar ta ta jira motar ƙawayen nata su ƙaraso ba hala. Jin an ce ga ta ya sa ƙawayenta kallon gol suna murmushi. Wata a cikinsu ta ce, DJ amarya ta iso. Nan da nan DJ ya saki sabon kiɗa yana cewa, Barka da shigowa amaryar Arab, ke ce zaɓinsa ba kowa ba, haka ya ajiye kowace mace ya zaɓe ki. Ke ce tashi babu ja da baya, taka a hankali 'yan mata mai zubin gwal. Waigowa yi tana neman su Ilham, sam bata ankara ita ake yi wa kirari ba. To suna ina? ta ce wa kanta. Ƙarasowa da ta yi ya ba mutane damar sake ganin ta sosai. Suka ga ba Minal ba ce, jan idanun mutanen wurin gaba ɗaya a kanta, ko kyawun da na yi ne ya sa haka? Ta yi zancen zuci, tana jin kunyar mutanen, da ƙyar take tafiya kamar za ta faɗi. Ƙawaye da ‘yan uwan Minal suka fara magana kan ba amarya ba ce. Momi kasa haƙuri ta ta taso zuwa wurin DJ ta ce, ba amarya ba ce ba ka da ido ne. Shiru ya sai kuma ya wayance da cewa, wannan barazana ta mana, don kan mu firgita in muka ga kyan amarya. Miƙewa Momi ta a fusace, ganin tabbas kayan Minal ne a jikin yarinyar da bata san kowace ce ba. Tana isa ta kalle ta ta ce, ke dan ku biyo ni. Mun ɗo ta mata kallon mamaki don ita kan bata san wace ce ba. Hakan yasa ta tsaya tana sake neman su Ilham. Tsoro duk ya fara kama ta. Ƙanan momi ne suka taso su biyu. Ɗaya fuskar ta cike da mamaki. Ta jiyo ta ce, don gidanku ba magana ake miki ba. Ido ta zaro tsoro na ƙara cika ta. Idanuwanta suka fara tara ƙwalla. Ta tako cike da tsoro tana goge hannunta a gefen cinyarta da take jin zufa na karyowa ta ciki. waje suka yi da ita don kar mutane su fargara abin da ke faruwa suna isa momi ta kalle ta kallon wulakanci tun daga sama har ƙasa ta ina za ta fara mun ɗakanta ta sadda ƙasa cikin sanyin jiki abin da aka saba yi mata a riga ne ya dawo mata wata ƙanwar momi ta ce antu wannan ba shi ne kayan da kika bani oda na siyo da kaina ba daga dubai wanda minal za ta saka event na yau momi cikin hasala tana sake haɗa rai ta ce shi ne sannan ga ɗinkin nan wanda jiya na nuna muku balle in ce tsautsayi ne yasa suka yi iri ɗaya ke ƴar uban wace ce muryar momi ce ta sake dawo da ita hankalinta mundo mundo me kenan dan gidanku ina kika sato kayan nan jikinta ne ya fara rawa yanda suka sa ta a tsakiya hawaye ne kawai yake zubowa a idanuwanta har lokacin kanta na ƙasa ƙanwar momi ta sa hannu a haɓarta ta ɗago ta ta ce don kazar ubanki ina kika sato kayan sannan menene naki na zuwa bikin nan ki nuna mana ko baki ko baki aka haɗa da ke a ci mana mutunci mun kasa magana ta yi sai hawaye take yi ta ya kayan da ummi ta ɗinka mata za a ce na amarya ne ta sato motar Seminal ce ta iso hall ɗin kan tana jikin windo abin duniya duk ya taru ya ishe ta Wannan rashin mutuncin da Arab ya yi mata ya fi komai yi mata ciwo a zamansu, amma lokaci ne. In ta aure shi ta shayar da shi ƙaunarta za ta fanshe abin da ya yi mata. Hango su Momi ta bakin hall ɗin, ta ce me su Momi ke yi a nan? Momi ce ta waigo jin alamar tsayuwar mota, ta gani idan bakin kunya ne su yi saurin barin wajen. Momi ganin Minal ya sa ta mata alama da hannu akan ta tsaya, sannan ta fizgi munɗo ta wuya ta nuna mata. Sam ta manta bikinta ake, kawai ta ɓalla ƙofa ta taho cikin sauri. Bakinta ya kasa rufuwa saboda mamakin, Tashin hankalin da ba a sa mishi rana kenan. Wallahi kaya na ne Momi. abinda da ta ce kenan tana sake kallonta, don san ba ta gane ba. Jiya kuma ba ta ganta ba balle ta san yanayinta in ta yi kwalliya. hannu kawai ta sa ta fincike ta suka yi bayan hol ɗin suna isa ta sa ta jikin bango tana neman rufe ta da duka don yau sai ta ji uban da ya sa ta saci kayanta da har aka sa ta ɓacin rai aka wulaƙanta ta gun ƙawayenta momi ce ta riƙe hannunta ta ce ban da duka kar ki je ta ja mana bala'i ta ce mun karya ta a hasala tana huci ta ce uban waye baki kayana haka kawai ta ji ta kasa magana don tabbas tun da ta ga yadda kowa ke bala'i a kai in har suka san daga gidan ummi ne to fa bala'in zai fi haka ita kuma ba za ta yadda a ga laifin ummi ba faruk ne ya juyo bayan sun yi magana da ummi tabbas gani yake laifin shi ne don tabbas ya ga kayan kuma ya san bai kamata a ce ta sa ba saboda ɗinkin amare ne sai dai san bai kawo wannan gwaramar ba yana neman shiga motar arab na tsayawa da sauri ya ƙarasa ya buɗe mai ya ce yaya na na tabbatar ana nan ana kes fuskarsa san babu alamun damuwa ya ce wuce ka koma gida ido faruk ya zaro ya ce yaya ka san dai su momi ba za su bar abin nan ba ko just go back ya faɗa cikin bada umarni bai sake cewa komai ba ya juya ya shiga mota ya kira ummi ya sanar da ita idanu ta rintse ta sa mayafi ta fito ta ce faruk ka jira ni a gefen gun yanzu zan sa a kawo ni to ya ce sannan ya ja mota zuwa gefe hankalinsa duk a tashe gashi sai ilham ba su da waya balle ya kira su shi yasa yake ta faɗa wa arab akan ya bar su ko ɗaya a sai musu amma sai ya ce a'a shirme kawai yaran yanzu suke da ita motocin da ke fake wurin da mutanen da ya hango gefe ya san nan ne dan bai damu da sanin duk wani shiri ko takaitaccen event hall ɗin ba ƙawayenta ne tsaye suna ta gulma wasu hoto ma suke ɗauka wasu bidiyo sa ya gab da zai shiga ciki ya jiyo muryar Minal ta baya tana faɗin. Za ki faɗi gidan uban da kika sato kayan nan ko sai na tsinka miki mari. Cikin hanzari ya zagaya baya. Minal na sake cewa, a ba za ki yi magana ba. To wallahi ko yau za a ɗaugawa ta wallahi sai na ci uban sake ta. Abin da suka jiyo kenan. A tare suka jiyo. Momi ta kalle shi sheƙeƙe ta ce, ai kai ya kamata ka zo ka yi mana bayani. Ya aka yi kayan Minal da ta yi niyyar sawa za mu gan shi a jikin yarinyar da ko suna ba ta da shi. Minal ce ta taɓe da cewa, Momi ke ma kin san sata tai, bayan da za a yaya Arab ya bata. Wallahi yau sai kin kwana a gidan ɗan Kande don sai na sa an kulle ki. Sai maganar cikin hargowa, ok bismillah. Wurin ya ɗif kamar ɗaukewar ruwa. Kalmar da Arab ya faɗa ta da ke su. Minal ido da baki ta buɗe ta kasa magana. ƙanwar momi kubra ta ce bismillah wato ta yi abin da take so ta yi in ta isa kenan banza ya tamkar bai ji ba mun ɗakam tun da ya zo gun ta sadda kai ba abin da take sai hawaye kallon ta ya sannan ya kalli minal ya ce ki sake ta ga mamakin momi gani suka yi ta sake ta momi ta fusata ta ce araf mu za ka tozarta kai ya girgiza ya ce in ita ba ta da hankali momi ke ba za ki tsawatar mata ba eh sabida kaya, ba za ta iya zama mai hankali ba ta yi bikinta sannan ta tambaye ni me ke faruwa, yanzu menene amfanin hakan da kuke yi? Kowane ɗan adam a rayuwa yana da daraja. Mun wani sanyi ta ji a zuciyarta. A ranta ta ce, ashe yana da ɗan mutuncinsa? E lallai dama tsintacciyar mage ba ta mage. Mu za ka tozarta a cikin mutane? Ni kake faɗa wa haka? Minal ta share ƙwallonta ta ce, Momi ki bari don Allah. kina magana zan zabga miki mari wallahi kai kuma akan yarinyar da bata da ko suna ta kake kake faɗa mana magana haka ni ba uwarka bace banda dama ba a koya muku tarbiyya ba ke kuma shashasha yana min fitsara kina bin bayansa kai ya jinjina ya ce exactly faɗa wa yarki dan ita ce bata gane hakan kubra ta ce dama an daɗe ana faɗar wulakancin ka ban taɓa shaidawa ba sai yau lalle ta bakin antine baka da tarbiyya babu alamar ta sai ya sake jinjinawa ya kalli mun ɗaya ce fito minal ce ta jawo rigarta ta baya ganin tabbas arab barin gun zai yi duk da takaicinsa da kishi da take ba zai hana ta karasa bikinsu ba ta ce allah ba inda za ta sai ta cire min kaya ko ban sa ba ba zan bar ta da shi a jikinta ba momi a sa ta ta cire min kaya mu za mu shiga daga baya ma yi maganar ta murmushi wanda kana ganin sa ka san iyakacin sa lebe ya ce fito ko Mundo ta fara ƙoƙarin ƙwace kanta. Minal cike da kishi ta ce, Ya Arab wace ce wannan? Wace ce kake neman tafiya da ita? Ba dai kai ne ka bata kayana ta sa ba. Sai maganar a hasale, don yanzu kam kishi ne ƙarara a idanuwanta. In sake yi miki magana ne? Ya kalli Minal wacce ta saki mundo bata san san da hawaye suka gangaro ba. Kubra ta saki baki tana tafa hannu ta ce, Shi kenan anti yau ni na ga abin da ya fi ƙarfina. ai ba sai an faɗa ba karuwarsa ce ya ba ta kaya don ta sa ta wulaƙanta mu arab ba tare da ya bi ta kansu ba ya saka mun daga ba suka bar wurin tafiya take ta san ina zai je da ita ba nan ta ji muryarsa yana nuna mata motarsa jiki sanye don duk a tsorace take ta buɗe marfin baya ta shiga duk akan idan minal wacce ta biyo su a baya kuka mai ƙarfi ne ya ƙwace mata ita Arab zai fifita akan wata ya ɗauki kayanta ya bata. Wani irin wulakanci da tozarci ne wannan? Momi tare da kannanta haushi kamar zuciyarsu za ta fito. Cikin zafin rai Momi ta ce, Wallahi ko me ya aikata miki ke ce kika ja Kuma da ta ce lallai yaron nan babu mutunci a tare da shi sam. Ki ga yadda yake mana magana. Sannan ya ɗau yarinyar nan su bar gurin tare. Ɗayar ƙanwar Momi ta ce, Ni wallahi mamaki da takaici ya sa na kasa magana. Motar Arab na barin farfajiyar wurin ta Ummi ta shigo, wanda tana fitowa hankalinta ya kai kan siminal Hankali tashe ta ƙarasa wurin. Momi ce ta yi saurin ɗaga mata hannu da cewa, Kar ki kuskura ki zo kusa da mu tsohuwar makira. Ai duk shirin ki ne. Burin ki a koda yaushe ki wulaƙanta mu. Duk abin da Arab ya tarbiyyar ki ce. Allah ya tsari kowa da zama ɗan mace. Ummi kasa magana ta yi saboda zafin maganganun wanda ta ji dama ma ba ta zo ba. Ko don darajar auren da ta yi tsaye aka haɗa ai za ta raga mata. Amma cikin mutane yau kam sun so mu kai ƙarshen haƙurinta. Juyawa. Kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciya hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji ba a sa ta da hannu ba a sa ta da hannu da sirinji ake matsata. ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mallakar in ba ku ƙaramin misali mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen auren ku. ba don cuta ko kuma zamba ba ina macen da namiji ya cuce ta ya kuma yaudare ta ya sadu da ita kuma ya ƙi aurenta to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayata, in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu. Idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan Hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta nambar waya kamar haka: 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24.